mu da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisha Mod ina tare da Fanta shansu barka da warhaka Fanta. Barka ka da Aisha da fatan ke ma kina lafiya. Da dama Fanta. To Aisa, da wata tsare ba muka shigo masu sauraron mu a yau. A cikin shirin labarun namu ne yau zan fara shi a bangaren matasa 'yan jami'a na birnin Yamai inda suke nan suna wayar da kai a cikin makarantu ne za mu je a Difa inda waɗansu gidaje suka karbi 'yan tsohon Boko Haram kimanin guda arba'in idawa kamar kullum da wasannin motsa jiki musamman a fannin kokowa. Aisa, yanzu kika ce mana waɗansu daga cikin jami'ar Abdulmumin na garin Yamai sun tsara kansu sun kero wani rukuni domin waye kan 'yan makarantu. Haka ne wannan kungiya dai ana kiranta da School Comedy. Domin karin bayani Aisa sai mun saurari jawabin da abokin aikin mu wato Tarnan Fode Ahmad ya karbo daga bakin ɗaya daga cikin su Muhammad Aminu Jaharu Suleiman. School Comedy dai matasa ne kuma 'yan lokon ne ke organizing abu. mu ne ke organizan eh, activitan cikin activitan da komi ma muna yi ciki dai don dai mu samu mu kawo contribution din mu dai cikin sosai mun ga actuality wani abu da ba daidai ba sai mu mu zo nan wajen reunion mu yi tiretan tam yanzu a mu zo mu sa shi cikin pratik yanzu mu sa pratik yanzu kawai sai mu nema mu yi filme nan sai mu saka cikin gari ana yadawa ko ana gani sai ku sa cikin gari kamar to ɗan hayoyi ne kuke sa cikin gari muna aho da youtube wanda ya gani ga abokin shi ana kallon shi da shi ana tuttura ma juna message yana yana isa yanzu kuma sai mu nufi a agadas inda satin da ya gabata ne kungiyar 'yan jurnalis masu kula da lafiyar saduwa da haifuwa inda sun ka yi muhawara domin a bar matsama mata a cikin makarantun ne ga dai rahoton da abokin aikinmu nise karim ya shirya mana makarantun sakandare na birnin agadas guda hudu ne aka zaba domin wannan muhawara kan cin zarafin mata a bangaren makarantu karin haske tare da shugaban kungiyar 'yan jarida domin kiwon lafiyar matasa ramide alhassan Abin a zahiri yake misali a yau idan kuka ɗauka da yawan ɗalibai ne aka tsige a shekarar bara sannan kowa ya san sakamakon shekarar bara akwai abubuwa da ya kamata a yi na kusanci da matasan don haka ne muka ba su kaya na kare kansu da kuma yin magani idan har wata musgunawa ta faru a kansu. Wannan muhara ta baiwa matasa ɗalibai damar samun wayan kai kan cin zarafin mata ga ra'ayoyin nasu A cikin wanga taron muhawara idan ana maganan jinsi ji nake tamkar ana musgana ma mata ne amma tare da wanga taro na gane cewa da yinsi ya shafi maza da mata ne a matsayina na matashiya na samu karuwa a gaskiya domin a da idan ana maganar musgana ma mata ba na ganewa an wayar min da kai kuma na san kalolin musgunawa da kuma yadda ake magance su wannan mahara kuma za a ci gaba da yin ta a cikin makarantun sakandare na birnin agadas a jihar jihar satin da ya wuce da fitowar tsohon 'yan Boko Haram su 125 da an ka koya musu aikin hannu a gudumariya sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikinmu ya aiko muna. Lawal Bukar kenan. Mako guda bayan biki da tabbatar da fitowar tsoffin mayakan Boko Haram 125 daga sansanin horon aiki na gudumariya birnin Difa zai karbi 51 daga cikin waɗannan mutane amma har yanzu matsala na kasancewa cikin rudani ganin kyan amincewa wasu iyalai na karɓar su. Bukar Kolo mataimakin magajin garin birnin Difa. Mafi yawa sun fi son su tsaya a Difa sun zaɓi mutanensu su ma ba su lambobin wayar da za su kira iyalan da za su karbe su wasu su amince wasu ba su amince ba su karɓi wayar a gaskiya akwai shakku ko watakila don ba su san wanda ya kira su ne ba ballantana a cikin wannan yanayi na tsaro a cewar Sofiane Ben Ashur wakilin sharifar Common Ground a Sahel ɗaya daga cikin ayyukan da ke rakiyar wannan shiri shine hukumomi da sarakunan gargajiya ya kamata su faddakar da iyalai masu karɓar domin su amince da waɗannan mutane da suka tuba. Wakilan al'umma suna aiki na biya sau da kafa na dafawa yaran. Gaskiya ne ana iya saka su a cikin al'umma, amma a ba su taimako don ganin cewa harkokinsu suna tafiya. A hali yanzu wani tsayin gwamin jaki ne a garin Difa kafin a cokan iyalan da za su karɓar su. sauraron mu kamar yadda kuka sani a kowace ranar Lahadi, kan shirya muku tarihin wani matashi ko matashiya mai kwazo a fannin ta. Tarihin matashiyar ne da muka kawo muku wanga mako shekarunta 22 sunanta Aisha Maharufi Abubakar wadda aka fi sani da Aisha Messi. Messi shine lakabin sunanta 'yar kwallon kafa a Maradi. Aisa na ɗaya daga cikin 'yan mata na farko da suka shiga wannan wasa mafi rinjaye wajen maza a cikin kasashen duniya. Aisa Messi ta ba da labarin farkonta a cikin kwallon kafa. An yi wani ɗan lokaci sai ta yi eh, sisi ne hakan ga akwai nasarun da sun ka zo equal premier premier suna bibiyan mu suna hada muna mace da equal equal to tun nan ni da muka shiga muna yin wannan masoci ni to sai na ci gaba da kata ban daina ba duk da nauyin al'umma aisa ta samu jurewa kalubale domin rungumar abin da take so tana son fita domin kasancewa 'yan wasa ta waje tare da taimakon ma'aifanta gaskiya ba samu matsala a gida ba tunda ina hituwa da maraice ne hakan ga in zo in je in yi antarman dina in koma ta balo mu muna ta yadda ma hau jiha jiha sai na tambaye izinin su su bar ni sannan in ta guri na yau ni ma in ce gani can na tahi waje na ciwo ma Nijar balo wannan shi shine ke cikin zuciya ta ko gobe idan aka kwatanta da kallon kafar maza rashin kulob din ƙwallon kafa ta mata a maraɗi baya taimaka mata a cewar ta wannan bai bata damar nuna ta. yanzu in ka duba yanzu da a cikin maradi akwai ekipo da na maza to yanzu mu kuma ekipo wannan guda ce shi sa aka rihe ta aka ce mata regional amma yanzu in ka ɗauka kaɗin eh, doso niamey agadas kenan mu wannan problem ɗin gaskiya muna da ita saboda mu da wanda kullum muke yawan mace idan hanyar kwallon kafa na kasance a cike da kalubale ga yawancin mata amma aisa messi tana da ƙwarin gwiwa game da ci gaban ƙwallon kafan mata a nijar to kun ji dai gurin wannan matashiya da aka fi sani da aisha messi yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa jiki. Bangaren wasannin kokowa gasar samun takobi na 44 za ta fara a rana ta 25 ga watan Disamba na wannan shekarar ta kuma ida a rana ta uku ga watan janvier. To dama dai 'yan kungiyoyin jiha sun zaɓi 'yan kokowansu jira kawai suke yi rana ya yi su fara waɗannan wasanni. Sai kuma ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa kuma masu gudanar da gasar League de Champions sun yi zaɓen su na sattim da biyar domin gano waɗanda za su kara da juna a Wittem da final. To wasannin dai za su fara goma sha takwas ga watan Fevrier. Daga cikin kulobobin da za su karawa da juna akwai kulobkin Real Madrid da zai karawa da kulobkin Manchester City sai kun kulobkin Barcelona da zai karawa da kulobkin napoli kulobkin kin bayan da munich kuma zai kara ne da kulobkin chelsea nan muka kawo muku karshen shirin labarin namu na yau na gode sauraren da kuka yi mana na gode gare ka fanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shiri sai wani sati na gaba idan allah ya kai mu